الدواب عند mafi sharrin dabba a wurin Allah a summul bukumul lazina la yaqinu su ne wato kurame bayan da ba su hankalta shine duk sharrin dabba to bata kai dan adam wanda bai yi imani ba ولو علم الله فيهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يتي ولو علم الله فيهم خيرا da Allah ya san akwai alkhairi a cikin lamarinsu la asma'ahum da ya jiyar da su sun yi imani walau asma'ahum ko da ya jiyar da su lata wallau sai sun juya wa hun mu'riduna suna bijirewa saboda haka idan ka fara wa'azi ga ga wani ya miƙe ya ba wurin to haka ne mafi alkari gare shi hmm. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أشيخ الله يسوك تريبا زي تودا كاكا سود ذاك جيما dan Allah bai so ba ko barin ka je bai ya ce walau aliman lahu bihim khairan la wani ya ji din ma Allah ba zai bari ma ya ji ba saboda ya an san in ya ji sharri zai kana iya cewa burkutu haram ce ce to ai haro haro sun ce ba kyau to gare zama bai jin ba shi kenan magana ta gare sai Allah ce ya ayu ladzina amanu ya ku wadanda suka imani istajibu lillahi ku ansawa Allah walir rasuli ku ansawa manzon Allah iza da akum in ya kira ku lima yi kun ga abin da zai rayar da ku wa alamu ku sani annallaha haqiqa Allah ya hulu bainar mar'i wa qalbihi shi yake sha makance tsakanin mutum da zuciyar shi wa annahu ilayhi tusharuna kuma shi Allah zuwa gare shi za a taro ku wattaqu wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa hmm. wa'lamu anna Allaha shadidul iqab wattaqu ku ji tsoron fitnatan wato fitnar da la tusibanna allazina zalamu minkum khassatan wato ita fitina ba ta shafa waɗanda suka yi zalunci kaɗai a keɓance a'a idan fitinar duniya ce to da wanda ya jawo da wanda ba shi ya jawo ta ma tana iya taɓa shi a lahira ne wala ta ziru waziratun hijira ukura take aiki amma a duniya wani zai iya zunguro fitina ta shafe wanda ba shi ya zunguro ta ba wanda ya zunguro din ma yana iya tserewa a farma wanda ba shi ya zunguro ba wa alamu fi sani an la ga Allah shadidul iqabi Allah mai tsananin uquba ne wa إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخففكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون wato ya yi lazina amanu a can baya jimla ce mustanifa amma tana da alaƙa da ta bayanta da a baya in an lura da aka ce walau alimallahu fihim khairan da aka ce inna sharrar da waya bi inda Allah sumul zina lazina la Ka kaga waɗanda suka kurumce ma alqur'ani suka bebance mashi suka ƙi saurare ma suka ƙi ba addini lokacinsu? su ne ma'ana asummu albukumu. idan ka ga masu bayanin addini ba su ce ma ufan su kuma ba su ce ma kowa ufan game da magana addini su ba wannan ne gaban ba yawwa labarin da ke gaban su kawai na harkar duniya da ci gaban rayuwarsu da yadda za su bi su samu amma a ɓangaren abin da ya shafi addini duk duniya ba su da malamin da suke tuntuba game da magana addini ya ake kaza me halaccin kaza me haramcin kaza shi a hudar shi ta kasuwancin shi ko ta mulkin shi ko ta aikin shi da yake na gwamnati bai da malamin da yake tambaya kaza ya dace ko bai dace ba kuma a duk duniya shi ma ba mai tambaya kai game da abin da ya shafi addini bai tambaya kowa ko bai tambaya shi shi shi to asumul bukum kenan shi ya shiru bai gaya ma komi ba kuma shi ma ba a gaya mai komi ba to sai a nan sai aka ce to ku masu imani ku ansawa Allah ku ansawa manzo Allah kenan ku rika tuntuba game da magana addini ku je duk inda za ku je bayanin addini hankalin ku ya je wurin kuma ku je wurin ina fata an fahimta sai aka ce to eh, wa alamu ku sani anna yahulu bainal mar'i al mar'i anan mutum amma kafiri Allah shi yake sha makanci tsakanin shi da zuciya shi shine ya gaza tuno abin da zai mai amfani tun da ya riga ya ki addini shine kaifa ya hadillahu qauman kafaru ba'da imani shine alamu ku sani anna Allah haqiqa Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbihi shike sha makance ya shiga tsakani ya daɗe tsakanin mutum da zuciyar shi balle har ya tuno abin alkhairi tun da ya riga ya faɗare ma addini to Allah zai sha ya zuce shi ya sha makance shi ne ma'ana wahala wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama ku ila bi ashayi shine wahila bainahum wa baina ma yashtahuna lokacin da Allah ya kama su sai aka ce an sha makance tsakanin su da tsakanin abin da suke sha'awa dama kayan da suke sha'awa ga sunan duniya to Allah ya sha makance tsakani don haka yanzu lahira suke ina fata an fahimta hala shine fi'ili madin shi yahulu fi mudari'in shi bina'ul majhulin shi shine hila ina fata an gane baro aiki mishi eh kamar ja'a ne kila yawa kamar misali in aka ce ja'a fi madin shi yaji'u fi mudari'in shi kai yaji'u fi madin shi ja'a to menene fi'ili mudari'in shi ah, bina'ul majhulin shi shine ji'a kamar ƙala da ya kulu na um, bina'ul majhulin shi shine ƙila to shi ma wannan hala ya hulu bina'ul majhulin shi shine hila shine wahila bainahum wa baina ma yashauna can kuma fi'ili ma din wahala bainahum al-mawju fi'ili mudari'in shi gashi nan wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i ina fata an gane ka to sai me aka ce wa alamu ku sani anna Allah da Allah mai tsananin hukuma ne ka karanta a ina ga wadkuru ku yi sani shine ku tuna in antum qalilun lokacin da kuke yan kadan mustad'afuna fil ardi kuna waɗanda ake raunanar da su a bayan kasa shine ba ku yi komai ba ko ana magana kwata kwata ba a ma tsayawa a kula da gawa ne bari a bi a hankali ka akwai ƙananan sana'o'i su malam malamasi suna ciki yankan farce su shaina suna daga cikin da kana wurin duk labarin duniya za ka ji shi saboda dalilin ka ba a sama baki linzani. da haka a nan kuma sai mutum ya ɗauko labarin abinda zai zai amfani al'umma ko wani shiri ake a kanku akwai da Idrisa mai hula da ake ta wasu shirye-shirye shi kuma ɗinkin hula shi aka san shi yana yi sai dai kana son hula ka zo a nan sai ɗauko rahoto ya ce to mun ji ana shirye-shirye an ce kaza sai eh, shi ne aka ce to wasu kuru ku tuna an tun qalilun lokacin da kuke ƴan kaɗan abu na ardi ba a sanya ku cikin lissafi na hamma kuna tsoron an ta haɗafa kumun nasu kada mutane su kawo muku mamaya shi ne ayyata haɗafa kumun nasu mutane su fauce ku shine su kawo hari su mamaye ku gaba ɗaya. to ana nan ana nan awa sai ko Allah ya tattaro ku wa ayyada kun ya karafa sai ku bi ah. nasrihi da taimakon shi wa razaqakum ya azurta ku min at-tayyibati da da abubuwa la'allakum tashkurun ko zaku gode wa Allah haka masu imani suke ko a yau kuma da kana tunanin a'a ina da ba na su ga ake sannan in ana yi ma daga kura sai 'ya'yanta yau kuma magana ta kare duk duniya ba inda ba za ka je ka ɗaga yatsa ka ce sai Alƙur'ani ba. Hmm, ƙwarai ko ba wai yayin kurin kaɗai ba Sai ce yaya. Ya hallazi na amanu la ta Allah lahawar rasula wa takhunu kun wa ta Ya hallazi na amanu ya ku bayi waɗanda suka yi imani la laha kada ku rika ha'intar Allah wa rasula ka ku rika ha'intar manzon Allah in kuna haka wata kunu amanatikum kuna ha'intar amanonin ku ne wa antum ta'lamuna alhali kuna sanin cewa ba gaskiya ku bari ba duk wanda ya ha'inci shi ma can cikin kokon zuciya shi ya sani to ashe wa antum ta'lamuna ku yi abin cikin sani shine Allah ya haramta idan kuskure ne aka samu kai ba ni kake nan ba sai aka samu matsala to wannan kuma Allah zai saurara maka واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا في سني أنما أموالكم للي دوكيو ينكو وأولادكم دعاء ينكو أكني فتنة فتنة وأن الله عنده أجر عظيم أو أن الله ببلا داتك يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عزيز والله ذو الفضل العزيز ai dole كأي kaɗe بكجانش الظلية baka ji an ce zul ya kaɗe kaza wallahu zul fadlil azim uku bakara uku nasu mana sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tattaqullaha in kuka ji tsoron Allah ya ji Allah kun furqanan Allah zai sanya muku mahita wayo ya kai wayo kenan da ka ce wayan ka zai hidda ka da Allah ce to mu zuba mu gani sai Allah ce yi wayan to mu gani ya ci wannan aya ba ta ƙarya kuma ba ta tashi har abada kuma da ka tsallake ta sai ka gani hmm. in ka ki gani ma an ma duk mai ji da wayo to ya yi shi Allah ya ce to mu zuba da ni da ka yi wayo yi man wayo in gani shine in tattaqullaha in dai kuka ji tsoron Allah kaga in din shartiya ce in din shartiya duk inda in shartiya take to juzamu mi take daurewa fi'ili mudari'i guda biyu take daurewa in ta sharadi to anan in din nan ina fi'ili mudari'i guda biyun da ta daure asalin abun tattakuna sai ya zanto ga in mine ne daurin share nunun ta farko sai aka ce in tattaku ina fata an fahimta nun aran nan da aka cire ta farko ita ce dauri na daya sai aka ce in tattaqullaha Allah kun furkanan to gaban ga fi'li in nabi wanda za su daure sai ta ce kafir can in tattaqullaha Allah kun furkanan sai ce mi Wani kafir? Hmm. ina fata an gane idan aka ce wa kafir din can na gaba kattir da fili mu dari na biyu kenan sai in wancan ya faru sannan na biyu yi kamar in ta ji da nibu azali ta ji ta nibuna in ta sha da nunu ɗin in ta ji ta nibu ka ba ira matun hannu anu gaban wa nukantir ina fata an gane kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni sannan yuhibbuk wa in tubudu ma fi anfusikum wa aw tukfuhu yuhasib